Gaba ɗai murna muke bikin sallah ya iso muna jaddada godiya a gun alki. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Mahmud Usman Muhammad ah, wanda aka fi sani da ɗan madara. Ah, ina miƙa saƙon gaisuwar barka da sallah musamman ga mahaifiyata. hajiya zainab wanda aka fi sani da hajjaji <laughs> sai kuma na biyu ina miƙa saƙon barka da sallah ga shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari na uku ina miƙa saƙon barka da sallah ga mai girma gwamnan jihar kano a dr abdullahi umar ganduje sai kuma 'yan uwa na shaƙiƙai manyan yayuna wayanda ba za su ambata fa saboda yawansu kuma ina yi wa al'ummar musulmi na najeriya afirka da duniya baki daya fatan barka da sallah allah ya karbi ibadunmu allah ya maimaita mana na gode ba dai murna